Allah Allah ya isa duk wanda yake da hannu a cikin wannan lalace wannan daren ya ce warin ka dora min laifi ne an a cikin hayyacin da kake kuwa na san iya adadin mutanen da aka yi to bikin nan shit ha ya all inconclusive zo mu je ku zo mu je ku zo mu je ku zo mu je zo mu je insha Allah a yanzu amarya da ango za su sallam dukkan baki daga nan za su wuce gida kai ina wallahi ba zai yi ba saboda me akan me ba san yanci mu bane wannan cin mutunci ne da wulakanci rana mai muhimmanci rana da kowane rana muhimmanci a na ranar farin ciki na an mayar mata shi ranar bakin ciki ku kawo mun shi nan an kyale an zo daidai gun da nake so a zo kai kai sa Gaskiya wannan zalunci. Haba, kowa ya san Ahmad mutumin kirki ne. Ki kuma ki zauna. Ba zan zauna ba. Gida zan tafi wallahi ba zan kwana anan ba. Ku tashi mu tafi. Ha? Ta so ta sani a cikin matsala? Zan zo in tattume ki in ajiye ki da ƙarfi yanzu nan. Matar tawa tana amarya. An wanke ta tas sannan wani garki ya sa hannu ya taɓa ta. Idan ban sa ban mun tashi a nan. Kowa mutu ba shege ne. Duk sharrin da kowa kulla, sai na warware shi anan. Na mutu kawai. Na mutu kawai. a sa bindiga kawai a harbe ni kawai in san na mutu kawai gaba daya na rantsa da Allah da na sani wannan dinar da ba a yi ta ba na rantsa da Allah da walima ta ne hankali na a kwance aka yi shafa fatiya mashi ta mata ta a ɗaki lafiya lau duk da wannan masibar ba ta faru ba ta sun bari gyala kowa nisawa ai za a farauta sun bari gyala kowa nisawa ai za a soso san yadda na sha baya na san ba zan sha ta yanzu ba na riga na kammala komai da zarar na dawo da course daga course ba abin da za a yi sai magana auren mu amma baka ce sati uku za ka yi gaskiya sati uku yayi sai dai mu tafi tare haba ake ma kin san kin faɗa ne saboda bayan da zan yi da da yadda zan yi da ɗaukar ki zan yi mu tafi ne ni ma na faɗa ne dan in gaya za ka yi kuma kin gani dama ne fi sai na so ni fa ina so dan Allah dan Allah ki rike min amana ki mun alƙawarin ba wanda zaki aura sai ni ina maka alƙawari babu wanda zan aura sai kuma kai ma kai mun alƙawari ba wanda zaka aura sai ni na miki alƙawarin haka in dai haka ne baki da matsala ni kuma na maka alƙawari zan zauna da kai har abada kuma babu wanda miji da zan saurara har ka je ka dawo to in dai har kika yi min haka kin kenan na gode ok na zo da wata tsaraba ga kuma gashi shi ke soyayya da Sha nake za roga ni. Kamar kin san dama ke nake jira. Layi ne kawai ban dama na shirya zan fito na san kana waje. Ai layin naku ne shiru ba yara gaba ki da. To ga shi na fito yanzu. To ya gida. Ai Sai ta lafiya kwana biyu. Alhamdulillah ya gila shi kawai. Me kyau ba? Ah kyau kai. <laughs> Nawa na sama kai dan na san zai kyau. Gaskiya yayi. Um, to na san dai kila wani wurin zaki sa kika fito ko da ma dai haka. ne. an aike ni na ka nan je can gidan kanwan baban mu ah, to idan ba da mu a kin to shike so ƙarshen su soyayya da ba So! Ni fa wallahi na Shi yasa na miki dama ma hauna kai baki. Ba akwai wata matsala ne? Ba matsala. ya muna tafiya kawai za ka zo ka tare mu Allah ba na kai mana shi kai wanda aka zo gurin ta ma bata magana ba sai kai saboda tsaba azarbabi da shishigi kaga malami ni ba gurin domin ni ban san ka <laughs> ni ma ban san ki ba kawai kin wuce na ga kin domin ni daban danga wata mace ta yi min kamar ki gaskiya na manta so shi sa na ga barin zo gabatar da kai kaga malam barin ga maka ni ba irin shashashin macen da ka saba gani ba ce ka sake mu shashashin mace wadda ta dace da kai ka je ka soya da ita amma ba ni ba Ah. wannan yarinyar da Allah waye san gidansu wannan yarinya a ina take na san gidan su yarinyar nan can wajen gidan su Sani ka san gidan na san gidan su a nemo gidan an gama oga kaga malam bar maka ni ba irin shashacin mutum da ka saba gani ba ce ka sake nemi shashashiyan mace wadda ta dace kai ka je ka soya da ita amma ba ni ba ke ba a taɓa yin wata yara da dubu dubi ƙwayar ido na ta gaya min haka ba amma lallai wannan yarinya zan yi maganin ta sai na so ta don dole kuma sai na aure ta don tilas kuma duk wanda ya nemi ya raba da ita zan ga bayansa kowa ya shi ƙarshen ya kamata nuna mata yanayi ya me a ciki a labari labari tsala me kawo ka inda nake kuma yo me yake ka saurayi gurin budurwa banda abin ki zo gidansu kuma a to abin da ke kawo shi ba sai ana son shi ke zuwa ba aure ne ya kani ni magana shigar da kaina kamar inda ake ki me yasa ki irin wannan magana ne ya kamata a cikin fahimce ni in ba so me zai kani gurin ki aure eh amma la kamar yana mu hankali yanzu ni na makalan mata da zaka ce zaka aura to ke ba mace bace namiji ce ke yayi k'i magana irin wannan ki kwantar da hankali ki bi ni kawai mu yi soyayya lafiya lau baki da wani problem na tsaya miki komai barin ga maka ko na rasa mijin aure wallahi babu abin da zan ci daga aure Allah ubangiji ya kyauta ke ke san me yake faɗa ko dan ana ki lallabi kike ga mutane magana irin haka lallabi in ka ga dama daga yau ka daina mana kin kwasan waye ni ki haƙuri ita rayuwa dama haka take cike da jarabawa kuma ina miki fatan insha Allah wannan jarabawan za ki ci yadda Allah kada ki sare kin ji ko in Allah ya ba zan taɓa sarewa ba dai na san na tare da haka ni ma na ji daɗi sosai na kuma san cewa ke ma kina tare da Allah sa shi ne fa Allah ba ta ganin su mana Allah ina son ganin ki kin ga Nafisa idan dai har da gaske kin so kuma ba ki san matar na dan Allah ki ji ki saurara abin da zai faɗa kin ji shike na ji ƙarshen so ƙarshen so ai na da ci ba za ki so kuma kai dan Allah wani irin na ta ce na ce maka ba na san ka me yana zuwa nan haku ka biyo na hannun kofar gidanmu ki akan wancan gara din shine kike nema ki wulakanta da haka da me wancan yafi ni gara eh. barka zan gaya maka ya fi ka komai kuma ya fi ka tarbiya ya fi ka daraja ya fi ka mutunci duk a idan duniya har zaka ce mishi gara ga kanan ma gara a kakki zage a idan duniya a idan ki dai a idan duk duniya ne a idan binciken gaba wai zuwa na yin musu da ke ko sa'isa ko san baki ba tunda dai akan wancan da ke gaya maka ba damuwa amma dai ka san ba a dole ko ba na son ka ka canza lamarin ka gaba daya ka tada hankalin kanka me aka yi maka ni ne maka ko ko hajiya ce ta kona to sai ka fito ka gaya mana ba duk duniyar ba inda zaka je ka faɗi wani abin da ya dame ka ba nan ba me yake damun ka wallahi baba yarinya ce naje ina son ta wulakanta ni ka ka ah to da gaske ke za ka yi auren? wallahi babu ni son ta nake na aure ta ah, ah, ka karaba mun magana biyu kana son ta daban za ka aura? to inda duk take kowaye babanta kowaye shi a garin nan zan je zan nemi alfarma zan nemi arziki a wurin a so a kai yadda za a yi a shirya ka aure ta ai bukatar aure naka shi muke so a gidan malam bala cewa wani malam bala malam bala wanda wanda yake fage a kyansa dinnan sai ma bala fa na na so ba namu na nan me mana aiki eh. haba in dai wannan magana ne dan Allah a fago wannan zancen wulakanci a ture wannan yariya ce mai kirki a shirya magana magana kare ni da shiga cikin zancen zan kira ma mallan da kansa ya zo nan mu daidaita magana an gama shige da amaka amaka so so so karshen so karshen so soyayya da ba nan yau da kawai ni na ganka a nan ɗin ah, ba babban mamaki ni fa abin da ya faɗa ga min hankali shi kullum gani nake kamar zan iya rasa ki kamar wannan ai zancen yara ne wani irin ka iya dasa ne to ai matan ne ku ba ku da tabbas gaba ki da ko ko dai namiji ne bai da tabbas namiji zai tsaya da mace goma in ya zo kun ce cike kadai ya fi so <laughs> to yanzu ni gaya min guda goma da nake su to ai ka san ba ka bari in gani ba amma na san zaka dan wuce in kai wanka wacin ce tana so ta haka ne fa a wannan dai ba zan ci ba kai dai kawai ni fa kin san me nake so in yanzu wallahi so nake je in gabatar da kaina a gidanku a kan mana magana a ka ba su me abin azarbaɗi haka aure dai ko baka ce za ka turo ba ka san da amma dai zamu yi ai za ma zamu yi ai gwanda a ce mu kawai dai yanzu na san insha Allah da na isa gida zan samu magabata na mai magana ni dai a zuwa wuce wurin gaban kina to na yadda amma kafin nan sai kai min alƙawari yau za ka aure ni kuma ba za ka taɓa ganin wata mace ka ce kana so ba kuma ba tsara miki shi in ka yadda to in baka yadda sai mu ta soyayya mu haka a dan aure zan aure ki amma ai kishiya zuwa take o dama akwai ta kenan a irin wani awal nake ne barka dai ban bala Kana lafiya? Ai ina gida sai aka ce kana nema na. Watan tun ɗazu ne ma neman naka to ba a ganka ba ce to ka tafi gida kuma ta ba za ka samu duwa yanzu ba sai ita hajja take cewa a'a ta yi aji a baya a wajen wajen jikin kyaure mm. ko furadino ni ka san kai baka rubu da tsatsama mm. <laughs> na ce to duk yadda aka ko ba zai manta ba zai dawo ya dauka ne na ce kaso. na eh. dai lafiya ko alaikum. lafiya kada wallahi kalan malaki yanzu duk ka daga hankalinka <laughs> lafiya lauka ka saulala ba ma abin da ba wai wani abu kai ba hasali ma dai bari in gaya maka ni ne ma nake neman wani alfarma a gare ka a waje na alhaji a wajen ka ni kai to alhaji farko kafin ba a ɗora wani abu wai yaren wajen ka an mata miji ne wa Nafisa? Nafisa. A'a, ai ba wani ba wata tsayayyen magana ni a wajena. Alhamdulillah. To, na yi wani na karɓe ta kaman yata ta cikina. Zan haɗa ta, zan haɗa ta da da wannan jaririn yaran. Tijani? alhaji na gode Allah ya ƙara sutura Allah ya ƙara arziki Allah ya ji kan magabata alhaji wannan aini aka yi aini aka ne ba kai ma kai mana malam bala ka ba mu ya su duk ni da ake rike da ni kamar to ne ba da mutum ai ya gama da kai mutum guda ba kai ma ka bayar <laughs> to kuma kai ka taba nuna gajiya ne da aikin gidan nan to alhaji ni ma da ba a gaji da ni ba kullum fafutuka ake yi a kaina. Ah! Ka gani? Saboda haka nan ba a daɗewa za a yi ba a yi ƙoƙarin yadda za a yi a yi bikin nan cikin wannan lokacin. To, masha Allah Alhaji. Sai dai da akwai wani ɗan abu Alhaji. Mm-hmm. yi ɗan abubuwan da uba yake haɗa wa ‘ya shi ne. <laughs> Am, Bala. duk abin da za a wa ɗana aure mata so suka fi sanin komai baka yadda da hajiya ba alhaji na yadda da hajiya kamar addini to duk abin da ake wa ɗayan za a yi mata aure ga nan malam bala ai yar wajen ka yar wajen mu ne duk abin da ake wa ɗa na kuta kunya to za mu yi mata to alhamdulillah alhaji Allah ya ƙara sutura Allah ya jika mu ga baki Allah ya ƙara rufa asiri to madalla to Allah shi albarka sai a je a yi mata komai da komai Allah ya eh, kada mu zo mu yanke magana da kai ba zama batun mariyar tukun dai mm. a wajen uwa ba Hmm? ai yan uwa da yan uwan uwa da me din sai aka ta hake su kaji ko to ba ka ma bai ba za ba dai an malam bala sai ka shi gaskiya malami tun ji wannan abin ke cin na aran ta ya za a ce za a mai yarinya na auren dole a gaskiya ni dai ba za a mai yarinya na auren dole ba wai hajiya umma dan Allah me yake damun kenan a rayuwa kin san fa matsayin Alhaji Bashir a wajena. Hatta a ɗaurin aurena da ke fa ba irin rawar da ke taka ba. Aka zo haihuwar yarinyar nan, me Alhaji bai yi ba, ƙwandala ta fa ban kashe ba, komai shi ya min fa. Sannan yanzu a zo manzanin da zai ce yana so ya haɗa ‘yata da ɗansa, saboda Allah a ce za a bijire min aka yi min haka ai ba a yi min adalci ba. amma dai sanin kanka ne yaron nan duk wani ɗabi'u na laifi ba wanda baya yi shine shan giya ya tara matan banza ya tara abokanan banza shine ƙarshe har da bindiga a hannun shi to amma dai idan ya aure ta ai a ɗaki zai sa ta a matsayin matarsa ko kuma a ina ne Allah baya shirya bawansa tsakani da Allah dan Allah dan annabi umma ku gane abin da nake nufi kun ga mutumin nan daga lokacin da aka wayi gari alkawarin nan ya kare to kun san fa gaskiyar zance zan iya samun matsala a wajensa wallahi na yi mazan aure ki ba wallahi Allah Mutum ya an wannan duk laifin ki ne domin tun a daren jiya da na fara Said, ba komai ne yasa na ce na son yin magana da kai ba a kan yarinyar nan da kake so. A iya shawara ta kuma abin da na hango ma ka haƙura da yarinyar nan. Saboda TJ bai da imani. A kan yarinyar nan TJ zai iya raba ka da rayuwarka ko kuma ya raba ka da wani abu da ke jikinka wani fatinaka. ka. to ni dai abin da na hange dan Allah ka yi hakuri da yarinyar nan ka nemi duk yarinya da kake so a garin nan kowace ce ni zan shige ma gaba in je gurin iyayenta in tunda auren kake so yaron nan yana son ta ita ma tana son shi bai kamata a ce zaka gaba su fatan da za a yi kai ne ma zaka shige mata da zaka shige musu gaba akan lamarin nan ke kina cikin gida ne baki san abin da ke faruwa a waje ba TJ bai da imani akan wannan sai ya raba shi da rayuwarsa amma to na ga ai suna son juna bai kamata a raba su ba ba wai ba na son sa da yarinyar na bane rayuwarsa nake hangewa kuma da halin da ni zan shiga a matsayinsa na dan uwansa eh, eh? insha Allah babu wani wani halin da zaka shiga ni kawai abin da nake so ka wani addu'a wannan shine matsayi bai kamata ka kokarin raba ni ta gaskiya gaskiya kan wani dan iska can ai bai kamata ka raba su to ai saboda na suna son juna na san dan iskan ne shi yasa ai nake son ne kokari na raba shi da ita ya kyale masa ita mace a garin nan guda nawa ce ga su nan ƴaƴan mutunci wanda ya kamata ya nema ya auren sa hankalin sa kwance eh? to ka kyale shi kawai wallahi to ni dai abin da na baka shawara ke kai dai ka je ka ci gaba da neman aurenta in Allah ya yarda za a shige maka gaba ka ba komai a hannuna in Allah ya yarda zan shige maka ba akan auren nan ni wallahi ina son da yarinyar nan saboda ni na ga ba yarinya ba ta da ka je ka nemi yarinyar nan zan shige maka gaban Allah ya yarda ka dama kai ne ka sa a kamo ni? Warai ma kuwa. To mene maka? Abin da nake so da kai, ka janye daga Nafisa. Ba aurenta ka ce ka fasa sai in barka ka yi tafiyar ka. So! Gaskiya ba zan ina jin ka ka ce so so so ku je kwantar mu da shi a kan So. Na da ke zane baki kulawa ba mai ja da ni a kan kitawa. Na saya ne zanen tsoratawa zan yi farauta sun bari ni gyala kowa. nisawa tsawa ai a tarwatse. za mu sanar da jami'an 'yan sanda ba ganin cewa ga halin da yake ciki kada daga baya gaskiya ban je ba wannan ma shawara ce gaskiya wani ya kamata ka je amma yanzu ina ganin can din ya kamata gaskiya ya kamata ka je don hankali na gaba ɗaya a tashe yake wallahi ba ku mai barin je ya same shi to Allah ya bayyana mana shi ubangiji Allah ya bayyana mana shi Allah isa lafiya Barin je in same shi to shikenan a da lafiya mhm. Dan ni dai wallahi tallahi na gaya miki wallahi ni ni na haifi abada kuma abin da na ga dama shi zan yi da ita ke wai dakata da kai da kaya mallaka waye ai mallaka wuya ne ko haka ne amma gaskiya mai gida babu yadda za a ce an ɗaura auren yarinyar nan ba ta su, ta yaya ma za a yi mata auren dole yanzu fa ba a yayin auren dole kuma ni ma fa ina da iko a kanta to amma duk ikon ki dai ai baki kai kamar ni ba tunda da ke da ita ɗin duk gaba ɗaya sai yadda na so zan yi da ku. To bari in gaya miki, wallahi wallahi akan wannan in kika matsa, to ke ma ranki zai baci. Allah kuwa na gaya miki. Gaskiya ni dai ba zai yiwu ba. Hmm. Babu yadda za a yi yarinyar nan auren dole. Kin ga ni dai na faɗa miki. Ke ki kiyaye to ta yaya ma za a ce za a mi yarinya auren dole yanzu wa ke yayin auren dole ai yayin da ne gaskiya ba zai yiwu ba Aba fisa. yanzu in baki rufa min asiri ba, waye zai rufa min asiri? In ce na riga na ba da ke, amma a zo ki daga ta waɗansu masu ziga. in baki bu umarni na ba nawa za ki bi abdul gaskiya ne baba gaskiya dai wannan abun duwa ne ya kamata na fi saki kin ga dai alajin nan shi yake ɗaukar wani gidan nan shi yake mana komai sannan da da makaranta shi yake biya mana kin ma shi yake ban ke gama kuma sannan ya zaka shi yake biya mun ne ya kamata ki zo umarnin baba kuma nafisa kefa ta zamani ce ba kamar mahaifiyarki ta da ba da iliminki yanzu duk karatun nan da kika yi na fisa kwandala ta babu duk alhaji bashir shi ya ɗauki nauyi har allah ya baki karatun nan yanzu ya zo ya nemi alfarma a wajena tsakani da allah in amsa masa sana'a amsa masa sannan a zo a ce wai wannan magana babu ita ki bu maganin abokin ji shikenan shikenan in yanzu abin da nake so da ke nafisa tashi ki je ɗaki kuma ko da mahaifiyarki ta dawo ba sai kin gaya mata wannan abin da muka tattauna ba kin gane Allah miki albarka da akwai kuɗi da Alhaji Bashir nan dama nake neman ka na duba ko ina ban ga fisa ba. in san kuma inda ta tafi. Ai kowa ma ina ta tafi aikin ku kowa sani. Ban gane ba. Eh, ba tare take da ke ba? Ko tare take da ni? To amma malam ya kamata dan Allah a ji a dudduba ta. Duk inda aka san za a same ta a dudduba ta saboda halin yau ake. Ni na tura ta. ai kuma menene ke kika ja amma dai ya kamata dai idan ba abin ya gagara ni sai in ɗauki mafina in je sai in ke je ina wallahi kin ga nan da can kin kika taka da sunan neman wani ne. wallahi ranki zai baci kuma ban yafe miki ba a wani ba Wai na gaya mishi cewa Nafisa ne ban ganta ba. Shi nan ce a taimaka yanzu ya je ya samo ta. ganta ba. I wallahi idan ni tun safe wallahi. Da kaya ko kuma babu kaya ko a ga ta Ni ban ma san fitar ka. Baran jin duwa take ni. Ko yake ke zauna bakin buta. So. So. So. wallahi yarinya nan ce na fisa yanzu umma take gaya mun wai bata ganta kamar ya ba ganta ba tana cikin gida ai ni na fi minti ashirin anan ban ga ta fito ba a'a ai an duba ko ina ba ta an duba ko ina ba ba kwarai kuwa to ina ta tafi to wancan kuma kaga dai ta daina zuwa makarantar boko ballanta na ce ta yi san makuta ta tafi makaranta kaga ba na aran waya kuɗi waya ta eh ba na aran A'a ba ita zan kira. Ok. Kada ta ita za kira wa. Salamu alaikum. Alhaji barka da asuba. Lafiya lau. Wallahi Alhaji yarinyar nan ce Nafisa ba a ganta ba babarta take gaya min wai ta bar gida ba ta ganta ba eh wallahi alhaji ya ka zance eh Allah ta haka ne bata je gidan ba ya kashe bata je gidan ba kuma Bata je ko dai ita ma ta yarinyar nan ko ina jin ko ita ma fa ta tafi yawon bariki ta je ta ji daɗin rayuwar ta ne fa to yarinyar nan ina ta tafi ai ana zuwa sabon gari za a ganta wallahi